amma gaskiya udu ba ka da hankali. Babu sallama babu komai ka zo ka tsaye a bayana ya ka ce wani mai gadi? Sai kin yi min afuwa, kuma sai kin yi min guzuri. Ba wai rashin hankali ba ne. Zuciyata ce take ɗan samun abubuwa da dama, kuma nayi nayi in fi ƙarfin zuciyata abin ya gagara. kuma ba yin kaina ba ne hmm? kuma ni duk abin da za ki gaya min ba zan ji haushi ba ni dai fata na kullum kuduri na ba sai na gaya miki ba kin sani kin san kuduri na ko ba gaskiya ba ne kai dai a rayuwanka ba za ka taɓa canjawa ba na yi maka wani tun a waje na ce maka ka fita harka na yanzu a cikin daren da ka shigo min kicin ina aiki wallahi zan maka kowa hajiya ta fito kuma wallahi tallahi zan ji ga manufan da kake ina da shi hudu ka fita harka na ina jin gaya miki ko mata da ake cewa kaidi ko sharrin mace bari in gaya miki na kuma ta sharri na kuma ta kaidi ni ina da kika ganni shi dan ma idan ya ganni guduwa yake ban waje saboda sharri na to wa hajiya ni kuma sai in gaya wa hajiya sai in ce ke kika bude min kofa na shigo ke kika yaudare ni ke kike so ki lalata ni ai ko ya san a gidan nan bana shigan banza wallahi tallahi kuma in kace zaka yi sai in kama riganka in jaga ta baya in ga iyakanka in ce wa hajiya ga abin da kake nema da ni tunda ka ce kai baka da kunya wallahi tallahi ka fita hanci din nan. sai an yi abun kunya zan fita. Hajiya! To. Hajiya! Alwala bai. Munafikin Allah munafikin Allah. Abin da ya sa ni kirawo ku shi ne. Na yi ajiyar kuɗi a gidan nan. Manta su nema a falo na shiga ciki. Kuma kuɗin suna da yawa. Amma na fito na nema na rasa. kuma na tambayi ‘ya'yana hmm. duk sun ce ba wanda ya gani domin ‘ya'yana ba su taɓa ɗaukan mun kuɗi tun da suka taso. shi yasa na tara kun tambaye ku a cikin kuwa ya gani ya kawo min da su yanzu ina bukata a min da su Hajiya kin san shekara da shekaru muna nan gidan kin ga bawa yanda za a yi ki aje abu mu daukar miki ko da kin aje abu kuma idan har baki san inda kika aje ba ina iya daukawa in dawar miki wallahi Hajiya ni ban ga kudin ki ba kuma ko da na gani ma zan iya baki to Hajiya barantana kuma ni a cikin gidan nan har aike na kike banki in je me in ciro miki kuɗi inda zan ɗauki wani abu a nan sai in zara kowace rafa sai na zari bibiyu ba gane ya za a yi ba domin amfanin ka ɗauki abin da ba naka ba kai da Allah kai wa mutane shiru ba maganan banki ake yi ba kai ka kowa magana in aka tashi magana ka ce ana aikan ka banki ana aikan ka ina maganan falo ake a falo aka aje kuɗi ba a gari ba an zo gurin yanzu ne ma san da zan yi bayani ai da na so na rufa asiri sai na gama jin kunyan mara kunya asara ne Hajiya ba zan miki ƙarya ba kuma ba za a yaudare ki da ni ba. Wannan yarinya ba za ki gama lafiya ba. Ƙarshen ki da kallo. Hajiya ido na idan ta kadan ba sai da naga kuɗin a hannun ki kin ɗiba ba shege nake. Ita da take shiru shiru? Ƙwarai kuwa. To za zan mata magana sai ta ce min in bari wai sai a yi kashi mu raba sai mi 60 40 ko 30-70 na ce sai ka ce a sinima shine in an haska fim za a ce to bari a cire 60-40 ko 70-30 na ce ba da ni za a yi ba duk haka fa ba wai sai an yaudare ni ni muharramin ki ne kika yi mun sigina ya kamata a ji tsoron Allah tunda ni ba muharramin ki bane ba abinda na rage ki da shi indo kuɗi na zaki dauka ashe duk wasu lokuta da nake ganin ba daidai ba nake yi shiru wannan madan da yawa ne dama ke ce indo wallahi ki ce ban daukan ni saboda haka in ka tashi tafiya hajiya za ta koma su zan iya halacci guda ɗaya shi ma don saboda ke zan yi sai a tattara kayanta in je in kai ta wai har da wani bayani wai ainihin ka san me yasa na ɗebi kuɗin nan da